لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا وجنبنا الأخطاء كفوت سنة كوي اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ashirin da daya ga watan zulkaɗa hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da talatin da tara hudu ga watan takwas miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu sha takwas Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karatun shamrin wahabiyya na al'imamun wahabi rahimahullah a yau za magana a kan magadan da suke gadon sulusi insha Allah. Bismillah. أو خمس والست من العدد الله ولها أيضا مع الاثنين بإخوة الميت بإخوة الميت فمن هذين والثلث فرضه سبعة من العدد والثلث فرضه بسم الله الرحمن الرحيم باب الثلث wannan bali zai mana bayani game da magadan da aka kasa dukiya shida a ba kowannen su kashi daya daga cikin kaso shida din nan imamu rahabi yana ce da mu wasu duk samsu saba'atin min al'adad kashi daya in an kasa duk abin da mamaci ya bari gida shida fardu ka kaso ne ko nau'in mutane bakwai ne min al'adad a lissafinsu daga daya zuwa mutum bakwai kowannensu akwai yanayin da yakan gaji kashi ɗaya cikin kashi shida na dukiyar mamaki ga su imamun ahadi ya je su ijimalar abun mutum na farko shine mahaifi akwai yanayin da yakan je ya dawo abinda zai iya gado kashi ɗaya daga cikin kashi shida na ɗansa da ya rasu ne wa um sai mahaifiya ta gangaji ɗanta ko ‘yarta a ƙasa shida a ba ta kashi ɗaya daga cikin kashi shida ɗin nan to su waɗannan matuƙan suna raye to shine mafi ƙarancin abin da suke gada kuma ba a hana su gado ko suwane ne suke tare da mamaci summa bin tubnin mutum na uku wanda ke gadin kudufi wato a kasa dukiyar mamaki shida a ba ta kashi guda ita ce 'yar ɗa wato jikan mamaki ko mamaciya na wajen ɗanta namiji ita ma takan gaji hakan ba kowane lokaci ba idan sharuɗan ta gaji hakan sun kammala wajen mutum na hudu kaka shi ma yakan gaji ɗaya bisa shida bisa wasu sharuɗa kuma ba a sami mai hana shi ya yi gado hani na haramci ba ko na kwalelanka waɗannan mutane hudu kenan mutum na biyar wal'uktu bintul abu da 'yan uwa wato 'yan uba 'yan uwa 'yan uba kenan 'yan uwarka la'abiya. a wani lokaci ita ma lu'ummiya la'abiyan ne, domin suna iya haɗuwa da 'yan uwa shagigai mata wanda yake su kasa cinye dukiyar sai a jawo ɗan uwa la'abiya ta yi gado ala halin akwai yanayi da 'yan uwa wanda aka haɗa uba ɗaya take gadon kaso ɗaya daga cikin kashi shidda na dukiyar mamaci sun maljadda mutum na shidda ita ce kakanniya wato kaka mace matsalan kaka a matsayin gado yana da faɗi kaka biyu ke gado ko uku ko hudu malamai sun bayanai sun kuma ƙara ma juna sani sun muka zo mahallin da yaddan allah za mu yi bayani dalla-dalla amma dai anan yana ce da mu kaka mace takan gaji sudusi a wani lokaci sai cikon na bakwai wa waladil um da kuma ɗan uwa wato ɗan da mahaifiyan mamaki ta haifa wato wanda aka haɗa uwa ɗaya kacal ba uwa ɗaya uba ɗaya ba li'ummi kenan kamar yadda muka san shi a matsala ta mirasi tamamul ibda. wannan shine cikan lissafinmu a inda mai littafi ya ce famto saba'atin min al'adad mai sharhi ya ce wasu da su famto saba'atin min adadil wa rasa a kasa dukiya shidda a ciro kashi ɗaya a ba ɗayan magada to ire-iren masu samun wannan kaso sun kai su bakwai sai dai ba haɗuwa suke lokaci guda ba kowa yakan zo ne a wani salo ko yanayi ko hali wanda ake fardanta masa wannan rabo na sudisi wahun ga su a jera kamar haka a dunkule al'abbu mahaifi ga ɗansa ko ga ‘yarsa waljaddu kaka ga jikansa ko jikanyarsa in sun mutu tsoho zai gaji wannan shi ma da shamuɗa kamar yadda muka gabata in zarafin ya yi bayani zai zo wal'um mahaifiya takan gaji kashi ɗaya daga cikin kashi shida na ɗanta ko yadda idan wani yanayi ya juyo ta tsinci kanta a wani hali kuma shi ne mafi ƙarancin abin da take gada ga yadda koɗanta yadda haka kakanniya ma'ana mace kaka ta mace ita ma ta gangaji kashi daya daga cikin kaso shidda na jika wa bintin libni hakanan nan ɗa akan yi wani yanayi da za ta gaji ɗaya bisa shida na dukiyan kakanta wal'uktu min al'ab da ‘yar uwa la'abiya wato ‘yar uwar da mamaki suka haɗa uba ɗaya uwa kowa da tasa to akwai yanayin da takarmi wannan ‘yar uwa la'abiya ta gaji kashi ɗaya cikin kashi shidda. والصابع ولد الأم ذكرا كان أو أنثى كتون شدة شيني تنقوى لأمي بغض النظر أكان ذكرا أم كان أنثى shi wannan ɗan uwa lu'ummi yana iya zama ɗan uwa namiji ko 'yan uwa ta mace duka damajar ku daya ne wajen gadon sulusi idan mamaci ya zama abinda shari'a take cewa kalala ذكرهم mu kuna ijimala a waɗannan baiti biyu mawallafin waɗannan baitoci ya ambaci masu gado bakwai a dunkule ثم أحدث ذلك بتفصيل كل wa وشرطه bayan ya ambata ijimalan sai ya biyo baya da ambatansu tafsila kowane ɗaya ya ambace shi da shamakin da ke sa ya gaji kashi ɗaya cikin kashi shidda na dukiyar mamaci ya ce fal'abbo ya tafi ƙoho ma'alwalar wa haka zal'ummu bitan zilin samar fal'ab mahaifi ya tafi ƙoho ya cancanci a ba shi kashi ɗaya cikin kaso shida in an kasa dukiyar ɗansa ko ‘yarsa ma'alwalar idan ɗan ƙoƙar ta matu tana da wani abu da ta bari na haihuwa abin nan da ta bari ɗaya ce ɗaya ne ‘ya'ya mata ne 'ya'ya maza ne ko mace da namiji ne ko maza da mata duka suna sa baba ya gaji kashi ɗaya cikin kashi shida na ɗansa ko ‘yarsa wa haka zal'ummu duk bayanin da muka yi ga uba haka hukuncin yake ga uwa tana gadon kashi ɗaya cikin shida idan mamacin ko mamaciyar yadda ko ɗanta kenan ya bar baya ko ya bar jika na wajen ɗa bitan zilin samar wannan bayani mun yi shi da saukakken aya daga Allah abin nufi da bukata shine al-samar ay al-maqsudu inda al-hajati subhanahu wa ta'ala babu ɗayan mu face yana miƙa hannu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu kuɗi mai albarka Allah ka ba mu ilimi mai albarka sannan mukan ƙure da roƙo mu ce Allah ka ba mu firdausi ka raba mu da jahannama wa hakaza har yanzu dai haka uba ke gadon ɗaya cikin shida ko kuwa ma'awala ibinin idan mamacin ko mamaciyar ta bar jika na wajen ɗa ko ya bar jika na wajen ɗa allazi wannan abinda mamaci ko mamaciya ta bari na jika ko ya bari na jikan wajen ɗa ma zala yakfu isra bai gushe ba yana bibiyan sawun mahaifinsa ma'ana tunda babansa ya tsaga kafa ya tafi lajira shi kuma zai sa kafan shi a matsayin shi ya tsau hukuncin mahaifinsa shi ne ma zala yakfu israhu wa yahtari yana koyi ne da mai gidan mahaifinsa kenan don haka sai ya hana wane kakansa namiji ko kakansa ta mace gadon fiye da abin da yake sibiti wa huwa laha aidan ma'al ne min ikhwatil maiti fa qis'a baini wa huwa laha uwa ana sake bata ta a wani karo aidan bugu da ƙari ma'al ifnaini min ihwajil mai mai ana mayyit ma daman mamakin da ya mutu yana da uwa biyu 'yan uwan nan ‘yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko ‘yan uwa ne uba ɗaya ko ‘yan uwa ne ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ɗaya uba ɗaya sai ya zama al'akul mash'um ba zai gado ba ya hana wani gado da yawa eh domin in 'yan uwan suka kasance wannan uwa ɗaya uba ɗaya ne wannan uba ɗaya ne ga uwa to shi wannan ɗan uwa la'ab zai hana uwa gadon sulufi ya mai da ita sulufi tare da ɗan uwa shaƙiƙi amma kuma ba zai gado ba ɗan uwa shaƙiƙi ya hana shi ya masa hajibu hirmani shi sa malaman gado suke cewa ya zama al'akul mash'um wato shu'umin uwa mai hana wani shi ba zai ci ba faƙis ha ka auna wannan hukunci guda biyu da muka yi bayani wannan ga uwa yake banta ban da uba shi yana da karfin da zai hana ɗan uwa gado ko sun kai dubu sai dai su yi haƙuri in shi ya gada ya mutu sa gada malittafi ya ci gaba da cewa a ƙulu fal'abba ina ƙara bayani cewa mahaifi wal'um da mahaifiya kullum min huma ya tahiƙun sudus kowane ɗayansu yana cancanci a ba shi kashi ɗaya in an kasa dukiyar ƴaƴansu shida ma'awujudul walad ma daman mamacin ko mamaciyan ta bar baya wato tana da abin da ta haifa abin da ta haifan nan ya iya zama namiji ya iya zama ta mace iya zama ta fa iya zama maza da mata binasil qur'an wannan hukunci ya zo da nassin alƙur'ani ne shine abin da imamu rahabi yake nufi bitanzilis samad وهو قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد za a bai iyayensa kowanne ɗaya daga cikin sudisi mamaci kenan mimma tarak a duk abin da ya bari in kana lahu walad matukan mamakin nan yana da abin da ya bari na haihuwa wannan bitan zilin sama kenan wato nassan fi kitabillahi jalla wa ashara ila hadha bi qawlihi bi tanzil samad wa samad ismun min asma'ihi ta'ala wato da saukarwan nassi daga Allah abin nufi da bukata asamadu suna ne daga cikin sunan nakin Allah jalla jalalu Allahu samad Allahu samad wa waladin libni jika na wajen ɗa namiji kalwaladi yana da daraja da matsayi kankan ɗa fi haza a wannan hukunci na tashin guba ko uwa ya mai da su ijima'an wannan duka ijima'in malamai kama ta kamar yadda bayani ya gabata da annahu domin shi jikan wajen ɗa ma za la yakfu yahtari bai gushe ba yana bibiyar sawun mahaifinsa yana koyi da shi ne birzali wato kalman yahtari ba ya hatari ba ba ya hatari ba a ya hatari al wanda za ka yi madal ya koma za ai ma zala yatba'u al-ibni bai gushe ba yana bin mahaifinsa wa yaktali bihi yana kwaikwayon safi a hakamihi a hukunce-hukuncen mahaifin kenan ɗan ɗa ma daman ba ɗa ya zama ta a hukunci wasu duk har yanzu a wani mahangar akan kasa dukiyar mamaci ko mamaciya shidda lil'ummi a ba mahaifiya yanzu wannan hukuncin ya keɓanta game ta ne kawai banda uba ma'afnain fasa'ida min al'ishwati wal akhawati mutlaqa ma daman mamacin yana da 'yan uwa maza ko ‘yan uwa mata mutlaka biyar da suke hijima'an shi ma wannan ijima'i ne qabla khilafi bin abbasin wato kafin saɓanin da aka samu na ƙarin ilimi daga ɗan abbas radiyallahu ta'ala anhu wa gairihi da waninsa da zahir ƙaunihi ta'ala fa'in ka na lahu ikhwatin falukun mihisudus saboda zancen Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce idan mamakin nan yana da ‘yan uwa to mahaifiyarsa za a ba ta sulusi shi da abad yana ganin tun da an ce ikhwa an kawo shi bisigatil jam'i larabci kuma yana da matakai uku ne yana da mufradi yana da musanna yana da jam sai ya ce to shi su yan uwa ba za su hana ta gadon sulubi ba sai sun kai uku jam'in larabci amma in mun tuna kamacinmu na baya hadisi mun gabata, don haka jamhur akan wannan suke wallahu ta'ala a'ala wa a'ala fatis hazaini sai ka auna waɗannan abubuwa guda biyu ay fatis alal ithnaini min al ikhwa min kalami ma da ala ithnaini wa aula tunda an ce in akwai 'yan uwa biyu to ai akalla aka ambata sai aka sami uku ko goma sai ka auna tunda an ce biyu to abin da ya bi biyu min babu aula shine yake ka auna zance na maza da alal ithnaini wa aula idan har 'yan uwa biyu za su hana uwa gadon tulisi su mai da ita tulisi sun sun fi biyu ai sun daɗa ƙarfi kenan wajen hana ta gadon sulfi zuwa sulufi Allah ta'ala a'ala wa alam ina ganin a waɗannan baitoci masu albarka guda biyar za mu dakata mun ji sharuɗa na yaushe ne mahaifi da mahaifiya suke gadon kirki bayan an mana bayanin nau'in mutane bakwai masu gadon kirki yanzu ya hake gaba gare mu sha Allah mu yi bayanin sharuɗan nau'in mutane biyan a yadda ko lokacin da za su gaji ɗaya da shida na dukiyar mamaki ko mamakiya wallahu musta'an wa alayhi tusban wa sallallahu ala nabiyyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika karanta mana to kamar yadda ya yi bayani nan bai iske sinadin wasu nau'in 'yan uwa ba ya hada su gaba daya Da haka haka su kuma za su shigo nan sai dai inda za su fashi kasansu su ba a musu haƙƙi inda ba wani sai ita su za a maida mata da dukiya wa alaikum salam yana da mm. a tun da yana da ɗaya an gama in ba kowa daga uwar sai ɗan su kawai za su yi gado ai aka sami uwa kuma aka sami ɗa to mutum biyu kawai za su iya shigowa su yi gado daga mata sai uba in waɗannan hudu kuma suka haɗu to ba mai gado sai su uwa uba ɗa ko ya miji ko kuma uwa uba ɗa mata to su ba mai ture su amma suna tura kowa akwai yan uwan ko to kaga za a kasa dukiya sai dai ba da ba ya a to da ya abu yayi nauyi ya tana da nisbi da miji ya kashe ba da ba mutum ta namiji mutum ya rasu za ka ce ina zuwa to shu'umcin abinda ake ce al'akul mash'um mutum ne ya rasu ya bar mahaifiyarsa da 'yan uwansa 'yan uwan nan in sun kai biyu shaƙiƙai za su hana uwa gadon su da su Eh, sulusi su mai da ita sulusi su za su gaji sauran dukiya to yau sai ya zan tabbas mamaci ya bar 'yan uwa biyu amma ba uwansu ɗaya duka ubansu ɗaya ba ɗaya uwansu ɗaya ubansu ɗaya ɗaya mahaifi suka haɗa sun dai ansa sunan ‘yan uwa alƙur'ani kuma bai ce sai hakikai ba ya ce ‘yan uwa an fahimta? to kuma a ƙa'ida in akwai shakiki namiji la'abi baya gado to kasancewa an samu ‘yan uwa su biyu uwa za a ce ki yi haƙuri baki da a baki da sulusi ba ki da kashi ɗaya cikin kashi ukun dukiyar dangi saboda 'yan uwan nan guda biyu za mu ba ki kashi ɗaya ne cikin kashi shida to shi kuma wannan ɗan uwa la'abbi da ya hana uwa ta gaji kashi ɗaya cikin kashi uku na dukiyar ɗanta shi kuma wannan ɗan uwa shaƙiƙi ya tane shi ya ce ƙwalelanka kaga ɗan uwa mai ƙafar angulu ga mahaifiyar mamaci a lokacin da shi ba zai ci komai ba fa'ida ko amfani takan koma ga ɗan uwa ne shaƙiƙe a nan ake samun al'akul mash'um wa alaikun salam Mm.

mutum ya rasu ya bar mahaifi da mahaifiya da 'yan uwa ko shi ne kake cewa kasancewan waɗannan 'yan uwa guda biyu za su hana ta cin sulufi ɗaya bisa uku na dukiya su mai da ita ɗaya bisa shida duk da ba za su shiga gado ba kaga a nan ma sun ma an mace kafan angulu amma kuma mai gidan zai baki Allah ya tsawai ke. babu abin da ya kamata mu fara ganewa a wannan yan uwa din nan ba. Shi ne yan uwan nan da mazan su da matansu da haɗan da abansu da lukumman su da shakikan su duk cika. Bidan uwa ne. za su yi mahuwa kafan angulu haka yake sai dai za ta iya ɗauruwa wani lokaci a cikin akwai masu gado domin a ce ba ba amma akwai rumai suna da wani abu hmm. ko kuma da ashe akwai shakiki da la'abai to la'abai abai su da komi ko su samu fishi ko su ke wani abu hmm. saboda haka akwai lokacin da za a samu wasu suna da gado wasu su ba su da shi yi yake to wanne ke nan hmm. hmm. hmm. za su yi mata saboda haka su ‘yan uwa abin da ya ragu su za su ci za a kasa dukiyan nan kashi shida a ba ya ta ciki kashi uku uwa a ba ta kashi ɗaya ‘yan uwa su kuma su kwashi kashi biyu eh? sun hana ta gadon sulifi ba sun mai da ita sulifi to kuma ya danganta suwa ne ne ‘yan uwan idan maza da mata ne abuwan in shakikai ne da la'abbai ko shakiki da la'abbi to shakikin kawai yake da gado in shakikiya ce da la'abbiya to ita za ta anshi kashi ɗaya kenan ko ya koma ta an kwashi hudu takmilatus sulfani idan ɗaya kashi ɗayan nan kuma ‘yan uwa sun ciki saboda mata biyu ba su wuce sulfani an fahimta alaikum salam shafi na goma sha shida baya kenan to bari gani wajen na gani hmm. hmm. wabunil ahi nan kake magana? almujili ilaihi bil abi da ɗan ɗan uwa wanda bai samu gangarowa a ce yana da gado ba sai ta hanyar wane baban shi domin mahaifinsa ne suka hada uba da mamaci to yau ba mahaifin shi sai ya gangaro ya tsaya matsayin mahaifinsa idan ba magaji sai mahaifinsa to magajin ya mutu shine yanzu magaji sai ne kuma wal'ammu wabnil ammi min abihi sannan ammi wato baffa an gane da kuma ɗan baffa na wajen uban shi shi ma kaman wancan ne wannan gashi sun hada uba ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifi ba faffa kenan ba? to a lokacin da ba magaji ai ɗan uwa na gajin ɗan uwan shi to kai ka ne kai ma za ka zo ka yi gado ka tsaya matsayin mahaifinka ka gaji babbanka an gane ɗan uwan baba kenan ko a lokacin da babanka ne zai gadon shi kaɗai misali to ba shi sai kai to kai ne za ka yi gado eh, eh. akwai wani wa alaikum salam wannan ko wancan to wanne kenan

da mahaifiyarsa da 'yan uwansa ko hakan matambayar take ‘yan uwa tana da nufi mahaifiyarta tana da subisi yawa da ‘yan uwa mace ina jin haka ne ko da ‘yan uwa mace sannan da wasu ‘yan uwa la'abbai haka tambayar take ko? ya ta ciki za a kasa dukiya biyu a bata rabi uwa za a kasa dukiya shida a bata kashi daya ya rage yanzu me ya ragu shine muka ce asilin matsala shine sitta sai a kasa dukiya shida sai a ɗauki kashi uku sai a ba ya ta ciki sai a ɗau kashi ɗaya a ba mahaifiya saboda waɗancan 'yan uwa to a cikin 'yan uwan nan akwai 'yan uwa shakikiya uwa shakikiya sai a ɗau kashi ɗaya a bata a haɗa su da 'ya takmilatis sulufaini sun ci biyu bisa uku kenan me ya rage ɗaya sai waɗancan ‘yan uwa su gangamo su kasa a tsakaninsu bisa adadinsu lizzatari mislu hazil unsayaini wallahu alam Thank you. wato da wannan shaƙiƙiyar namiji ne to ba za a waiwayi waɗancan ba ba za ma a waiwaye su ba kuma ba za a haɗa su da ita ba a ce ku yanyana don tafi su ƙarfi tafi su kusa da mamaci don haka za a yi abin da ake cewa takmilatus sulusaini ne wanda yake in ko ‘ya'ya biyu ne na ciki abinda suke gada kenan to amma a wannan matsayin ‘ya'ai ta fi ‘yan uwa ƙarfi a gadon mahaifinta shi yasa aka ba ta nisifinta aka kammala ma uwa da takmila na kulusani na wallahu a na har yanzu dan ya fara fito da abin da

zaman lafiya da abin da lafiya za ka kiya Allah ka haba mu da fitina haramin zahara min hawa ma basar ya zafo ya wadu ya zal arshin majin Allahumma hafazna bil islam qa'imin wa hafazna bil islam qa'idin wa hafazna bil islam rajidin wa la tusallid alaina aduwan wa la hasidan bi rahmatika ya arhamar rahimin wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muna bayani wasu yara da wasu bayan Allah sun kawo naira dari da ashirin duka Allah ya saka musu yanzu dan